شيخ جعفر محمود آدم يقرأ درس سنة يتكاهن الدنبوه لا يمكن بنا نقول كاسد نبي الله تعالى نجوى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نزول في هذه الوسيلة من الجوى بلغوا عني ولو آية الله تعالى يبارك آمين wanda yake da karfin halin da zai tsaya yawa mutane bayani ya san aikin hajjin a sunnance kuma yana da kwazon wa'azi yana da sauran karfi a jikin shi zai tashi ya bayani amma wani sai kana daukan malaman da suke bita tsofaffi yan shekara 70 ya yaje aikin hajji ma sai kun rika rika shi fitsari to wannan bai wa alhazai ma'ana shi kuka yi wa gata ba kuwa alhazai gata ba ina ba za mu fahimta an je an kai shi ya zama kaya haka muka da gari an daga daukan malaman bita a waɗansu jihohi to wannan ko shakka babu cin amanar al'umma ne wallahi ba na shakka kan cewa wannan cin amanar al'umma ne yayin da duk aka ɗauki wani likita dan shigarsa a wurin wani jami'in gwamnati ba dan tantance ba aka ba shi kujera ko aka ɗauki wani ɗan jarida don shigarsa ba don cancanta su ba ko aka ɗauki wani malami don shiga da yake da ita ba don ya cancanta ba to kun shaka babu an ci amanar al'umma da haka ya kamata gwamnati sun musu yi hatar wannan yace Allah madaukakin sarki ya ce kada ku aure mata kafirai a wata aya a wata aya kuma ya ce matan ahlul kitab halal ne ku aure su kamar yadda halal ne ku ci yankansu to wannan na nuna ahlul kitab ba kafirai bane ba a baya nuna haka ahlul kitab kafirai ne ba duk ayoyin da muka karanta daga farkon azumi zuwa yanzu kana ina laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha duk kana ina karanta wannan ayoyin ahlul kitab kafirai ne amma Allah yake bance su da wani hukunci dole ka mu'amalance su da wannan hukuncin da Allah yake bance su da shi ba za ka garwaya su da sauran kafirai ba haka Allah ya so me hikimar shi bai wa kansa sani kai bawa ne ai maka umarni ka bi baka da zabi ka ce dan me ko baka baka da ikon ka cewa Allah dan me dan shi Allah la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun ba a tambaye shi abinda du'a ga nama akan abin da yake aikatawa shi ne ke da ikon ya tambayi mutane subhanahu wa ta'ala wannan mai tambayar yana cewa ka faɗa a cikin tafsirin ta cewa idan mutum ya tashi bayar da shaida dole ne ya faɗi gaskiya ko da ko abin ya kama ya faɗi laifin mahaifinsa to abin tambaya a nan gurin idan ya kasance an samu rigima tsakanin musulmi da kirista shi musulmin baya da gaskiya kirista shi ne mai gaskiya to sai aka kiraye ka shaida yaya za ka yi eh sai ka faɗa alƙali cewa kiristan ne yake da gaskiya wannan ita ce kaida ta addinin musulunci dan kirista ne ba za ka je kai masa ƙarya kai masa ƙage ba bai halatta ka ce wancan musulmin ba ya da gaskiya shi wannan kirista shi ke da gaskiya ai wajen tabbatar da haƙƙi ne a nan gurin kuma kana tabbatar da gaskiya ne na maganganun su ko ayyukan su ba aƙida su zuci ba in tambayar ka aka yi wane ne wanda yake da aqida ta gari waye mai aqida banda ba ta gari ba kaga a musulunce zaka ce musulmi da ke da aqida ta gari wancan wanda ba musulmi ba aqidar sa ba ta gari ba shi ta tukaro da aqida da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah to amma aiki ne ya aiwatar ko magana ce ya aiwatar a nan gurin musulmi yayi ƙarya dole ka tabbatar da yayi ƙarya ya yi gaskiya kuma ya yi ina ba za mu fahimta ah. kirista ya faɗi gaskiya dole ka tabbatar da ya faɗi gaskiya ko da kirista ne ya aikata gaskiya dole ka faɗar cewa gaskiya ya aikata ya yi adalci dole ka ce ya yi adalci ba tsari ne na musulunci ba wai dan mutum ba musulmi bane ba wai shi kenan kai masa kage ubangiji ala ya faɗa cikin alqur'ani wa min ahli kitabi man in ta'amanu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'amanu bi dinar la yu'addihi ilayk illa ma dumta alayhi qa'ima ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون yace cikin ahlul kitab akwai wanda inda za ka ba shi amana ta tintar tintar ita ce dukiya mai ɗimbin yawa ka ba shi amanar ajiyar kuɗi miliyan ɗaya miliyan biyar goma yu'addihi ilai zai baka daidai wa daida kwabo ba zai ciwon ba ba zai ba a cikin yahudu akwai wannan a cikin kirista akwai wannan wanda zai iya riƙon amana idan ka bashi baka da amma wa minhum daga cikin su man in amanu bi dinar akwai wanda ko da dinari ɗaya ka bashi ko da taro ko sisi ka bashi la yu'addihi ilayka sai ya zalunce ka kaga sai ba duka ɗaya suka ta fuskar gaskiya ko riƙon amana ko kasanta adalci dan haka dai anan wurin yayin da kirista yayi gaskiya dole ka tabbatar da gaskiyarsa yayin da musulmi yayi zalunci dole ka tabbatar da cewa azzalimi ne don lokacin da kace wani musulmi yayi zalunci wannan baya nufin ka zagi musulunci hasalan ma ka yi bayanin hakikanin musulunci ne don daurewa dan uwanka musulmi gindi baya da gaskiya shi ke sa wanda ba musulmi ba ya fahimci mummunar fassarar musulunci a wurinka don kaga wanda ya rubuto takarda jiya abinda yake cewa yadda ake bayanin musulunci a wurin karatu ya sha bamban da yadda musulmai suke aiwatar wanda wannan gaskiya ne da yawa daga cikin musulmai sukan zanto ƴaƴan kuka masu jawa uwar su jifa ma'ana sai mutum ya aikata wata barna sai a ɗauka cewa musulunci ne ba shi dama ya aikata musulunci ko bai yadda ba yi zalunci musulunci ko baya son zalunci inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan ya munana musulunci ko baya son munana wa ihsani Allah yake ce wallahu yuhibbul muhsinin inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun dan haka dole ne mu fito fili mu bayyana irin wannan wannan shi zai bayar da dama waɗanda ba musulmi ba su gane cewa ga yadda musulunci yake addini na adalci ba wai addini na bangaranci ko kabilanci ko dan wani kawai musulmi ne duk wannan da yake kiran sai daure masa gindi wannan ba daidai bane wannan kuskure ne yaya hukuncin alkawarin da mutum zai yi kamar a lokacin siyasa cewa a zo a raba mutum kuɗi a ce amma fa tunda na baka kuɗi zaka jefa mun ƙuri'a to dole ne ka cika wannan alkawarin ka ka faɗa muku cewa ni a aqidata a fahimta ta wadda tsakanina da ubangiji na har yanzu ina ganin ban yi laifi ba ko ban gano cewa na yi kuskure akan fatawata ba duk ɗan siyasan da ya zo ya raba maka kuɗi kar ka mayar ka karɓa inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilayk arziki ne Allah ya koro maka kana gida fa kuluhu hani ku ci a huta babu komai a kanku amma wallahi idan ka san azzalimi ne ka zai ka zaɓe shi billahi lazi sai Allah ya tambaye ka ranar tashi kiyama dan ka goyi bayan zalunci ka karɓi kudin ka cinye ka zaɓi wanda zai adalci ka zaɓi wanda zai daidai wannan shine wayewa a cikin siyasa amma ka zama bai ne kawai wani zai ɗauki kuɗin ka ya sata kuma ya baka kuma ka je ka jefa masa kuri'a kuma kasan zai sata kuma kasan zai ba zai daidai ba wai roƙon sa kai ba kana gida bai ta maka abinda manzon Allah yana roƙo da zalama ka je ka yi ƙarya ka san akwai irin karnukan farautar siyasa sai su je su ɗauki bas sai su ci kota da mutane kamar bas biyu ko uku sai su tafi gamman house ba na nufin gamman house din barba gamman house akwai da gamman house yake ko su je gidan wani babban dan siyasa shi dawa bai san su ba dama sun sa wani yayi rawani a cikin su ko ko in bai rawani ba dai yayi wata shiga ta ta ba dama ne sai ta aiki ya zo ne su nuna goyon bayan su daga gari kaza suke su bado ta local government da take lungu sai ka gama nan gurin mota biyu ko mota uku kuma daga nan cikin gari suke wata unguwa fa <laughs> sai wanda ya gaba dama ne a ce yana da magoya baya a wata karamar hukuma can can ne ta lungu idan a Kano ne ya ce daga dogo local government ka san ta fi kowace nisa daga Kano idan anan ne ya ce ko yana wajen wace ce abadan ta kai nan ko wajen malam fatiri ce daga can yake can karshen duniya to kaga kafin a fusawansa a gane gaskiya ce ko ƙarya yake yi ba lokaci na farko dai dama gwamnati ta kashe wajen ba kanka babu titi ba ruwan sha ba lantarki ba telefon waye zai je binciko labari to gurgurda abin da ya faɗa sai a ɗauki kuɗi a mulmula sai a baki shi ma kuma kafin ya fito ya gama lissafi ya ware nashi a ɗaya aljihun ya san kuma su wane ne su ma jarumansa waɗanda da su ne abokan yakin sa ya ware daidai nasu sauran ya ayyuhan nasu da aka ciko su kowa a bashi naira ɗari ɗari ya zo birni ya ga ko kuma dama a birnin yake an taho da shi daga wata unguwa ya rarraba musu nasu to wannan shi ne zalunci wannan shi ne zalunci zuwa kai kai ƙarya zuwa kai ka karɓa babu yanda za a yi wannan duke ta zama halal kanka amma har kawai kana gida wani zo ka samu ka kofa ya zo cewa ga wannan a taimaka kuma a taimaka mana da addu'a ko a yi mana kaza ko kuma dai lokacin zabe dai kar a manta da mu za ka karɓi kayanka ai ba wai wani contract ne kai tsakanin ka da shi ba ba ruwan shi ka karba Allah saka da alkhairi ka sa aljihunka amma Allah ya ranar jefa kuri'a ka nemi mutum na gari ka jefa masa wannan shine magana ta gaskiya wanda dole mu faɗa wa junan mu wallahi idan muka kyale masu mulkin mu sai sun kai mu sun baro sai sun kashe mu anan kuma Allah ya rasa sa mu rasa aljanna anan ba daɗi tatse dukiyar ba su yi aiki ba kuma kenan a lahira kuma su bar mu tsakaninmu da ubangijinmu mun yi ta ƙarya da zage-zage nan mun shafa bula mun yi bangar siyasa ko sallah wani bai badan jefa ƙuri'a ko sallah wani bai badan saboda ya kai hoton wani dan siyasa sa a wani wuri amma kuma shike ne je wurin Allah ran tasu kaje ka ce me tsakaninku da Allah nawa ne aka yi amfani da su duk aka ba su fasta karfe ukun dare a ce su liƙe dukkan titunan Maiduguri dukkan titunan Kano dukkan titunan Abuja dukkan titunan Sokoto da ita nawa ne aka amfani da su akan wannan nawa ne za a ba su fasta daga nan gurin su kai ƙauyuka inda mota ba ta zuwa sai sun hau mashin sai sun ƙetar kogi amma cikin kuwa ya taɓa kai kalmar shahada a wajen ya samu wani bama gudun da baya kalmar shahada ya ce la ilaha illallah ka shiga aljanna suna ɓata kanku lokaci ku yi ihu ku shafa bala a jikinku ku yi yanke yanke a sa ku kashe wannan ku soki wannan sannan kuma a sace kuɗin ku sannan ku ba ku yi sallah ba ku yi azumi ba sannan ku je ku shiga wuta eh, eh. billahi la ilaha illa ko ku zama wayayyu ko ko mutum ya ci wahala a nan gurin ya je lahira ci dukan ba wani uzuri da ka gabatar wa Allah ran tashin kiyama ina faɗa muku gaskiya wannan mai takardar abin da yake cewa su ɗalibai ne a jami'a gashi suna cikin shekaru na sha'awa gashi kuma suna takuɗa da mata suna cikin tashin hankali mummunan gaske to abin da yake damu shi ne a cikin su suna son sai aure amma iyayen su sun hana su sai a ce ka bari sai ka kare makaranta kuma wani din a halin gaskiya yana da halin yin aure din me hukuncin su a gaskiya dukkan wanda yake da halin da zai iya yin aure kai tsaye ya auren sa kada ya bata lokacin cewa sai ya zama makaranta ya auren sa ya ci gaba da karatu aure baya hana karatu in dai kana da ya danganci halin da kike ciki ina ba za mu fahimta wanda baya da halin yin aure to sai ya haƙuri Wani ya wal yasta'fifu allazina la yajiduna kana tayyibun lahum Allah min fadli ya hakuri har Allah ya kawo masa alwaye da zai wanda yake da hali ni kai na nan gurin ban je jami'a ba sai da na aure a shekarar da na yi aure na yi aure a januwari kuma a wannan shekarar a cikin september sannan na tafi university aure na bai hana ni in kammala karatu na ba da haka aure baya hana karatu in kana da abin gudanarwa kana da wani kasuwanci da kake kai da wani abokinka kuna ba kana da waɗansu harkoki da kake na waje ba karatun kaɗai ba waɗanda kuma sukan taimaka maka akwai ɗalibai masu wannan dabaran masu wannan hazaƙa ba masu zaman kashe wando ba ba gida dawa ba cikin ɗalibai ba kuma ƴan ƙarya da ƴan ƙwambo ba a yi ta sa belt ana tsuke ƙugu ko ba ko kwabo sai yawan aljihu wani aljihu a daga ran gefen wani daga kuɗi wani daga gwiwa irin wannan na gayu ko ba ko kwabo da sakawa duk wanda yake da halin yin aure wallahi ne a shawara ta ya aure ya karatu karatun ba zai fa albarka zai kuma samun nutsuwa idan ba ya da hali to sai ta hakuri wannan jihadi ne yayi ta hakuri yana azumi har ubangiji ta Allah ya wadata amma ba daidai bane ba kuna da halin yin aure iyaye suke ba za ku ba dan mutum sai ke fada cikin zuma wannan ba daidai bane na'am wannan kaka da kana da matukar tashi sai ta rubuta ce ba iyayen ta sun aurar da ita aure na dole ga wani wanda ba ta mutum ne mai wadata amma kuma kazami ne kazami na ƙarshe yadda ta rubuta ke nan ce saboda haka akwai wani saurayi da take so sai take satan jiki ta je ci fita da wannan saurayi dan ta je suka yi fasikanci ta zo ta tuba ta yi istighfari ta yi nadama bayan kwana biyu dai shi dai wanda ta take tare da shi tun fata san shi saboda haka kwanciya da shi ma ba ta so kuma dole za ta yi sha'awar ɗa namiji da ta yi tunanin wani ɗa namiji ta yi tunanin sha'awa ba wani take tunawa sai wannan saurayi sai ta sake sake sake jiki ta kurinsa ta yi haka har sau da ƙarshe sai ta ba shi shawarar cewa wane in za ka yadda ka aure ne in kashe auren nan in fito mai aure sai ce gaskiya shi an ce masa duk wanda ya zuna tsakanin su da wata ba aure a tsakanin su haram don haka shi tsoron Allah yake ji ba zai ba sai dai su tuba ne daga wannan shi to waɗannan maganganu ne ina iyaye suke kallo suka aurar da yarsu ga wanda ba ta so wannan kuskure ne ba a yin auren dole cikin addinin musulunci ana gina aure da bisa ga soyayya bisa ga kauna duk auren da babu soyayya a ciki ba zai dore ba akwai yarinyar da iyayen suka aurar da ita dole lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta so sai ta kai kara wajen annabi annabi ba ta zabi yace ko ki kashe auren ko kuma ki ci gaba duk wanda kika yayi tace zan zure in zauna tare da mijin haka amma na yi haka ne dama don ka faɗi wannan magana iyaye su ji daga bakinka cewa ba su ikon auren da 'ya'yansu a latil wannan ba daidai ba da iyaye su auren da 'ya'yansu a latil kuma kuna kuna sanar da labarin barira barira ku yanga ta umu na aisha tana da mijinta mugi suka rabu da suka rabu ya zo yana matuƙar santa ita kuma tana matuƙar kishi daidai da wurin da mugi da da ta wuce idan mugi ya yi bin sawun ta a cikin titunan Madina manzo Allah ya kalli Abdullahi da Abu ce baka jin tausayin yadda mugi yake cikin tsananin bege da son barira ko baka mamakin yadda ita barira take tsananin kishi yace wallahi ina mamakin karshe dai aka nemi manzo Allah ya sanya baki a cikin lamarin manzo Allah ya tashi da kansa ya ya samu barira yace da ita ki yadda mana mogi ya sake auren ki sai ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana bani shawara ne ko kana yin umarni sai ta a shawara nake baki kace to bana sai ma'ana inda umarni kake dole in bi a matsayin ka na annabi amma in shawara ce kace bana sai haka manzon Allah ya tashi ya fita ya kyale ta babu yadda iya yanzu in akwai wanda zai tilasta wani ya auri wani ko ya tilasta wata ta auri wani a duniya ai manzon Allah ne ya fi cancantar ya tilasta barira ta auri mu biyu amma manzon Allah bai tilasta ta tabbatar da babu dole cikin addinin musulunci da haka ya kamata iyaye su yi hasar yanzu abin da nake jan hankali da ke da kika samu kanki cikin wannan hali na farko ba za a rufe miki kofar tuba ba duk da kin tuba kin koma kin koma kin tuba ki dauka tuban da kika yi ta karshe din ne yanzu ita ce ta karshe ki yi ta roƙo ubangiji ta'ala ya tsare tuban ki kuma yi kokarin faɗakar da iyayenki cewa fa in zaki zauna da wannan bawan Allah ba za ki ba shi haƙƙin aurataya dan su raba dan zaman lafiyar ki shine su raba idan suka raba ku ubangiji ta Allah ya kawo miki wani sai ki aura mai tambaya ta biyu shi kuma tambayar yana tambaya ne dangane da menene abin da ya kamata mu yi a goman karshe ya dan uwa abin da ya kamata ya kai a goman karshe doriya akan azumi da ta saba yi shine raye dare da ibada da kuma itikafi idan ka samu dama qiyamul layl da itikafi قيام الليل أتكن cikin kowane dare رمضان ramadan a bace mai falala dan ayoyin alqur'ani والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وأنا ayoyi sun isa haska maka ka gane falalan tsayuwar dare sawa a cikin ramadana ko a wajen ramadana abin ne mai falala saboda ayoyin alkur'ani sun nuna wata cikin suratul furqan wata ayar cikin suratul sajada wata kuma cikin suratul isra ko da yake ta suratul isra wani na iya cewa ai wannan ke bantacce ne ga annabi sai a ce eh wajibcin qiyamul layl ke bantacce ne ga annabi amma mustahabbancin tafa fa ya shafi kowa daga cikin ɗaiɗaikun al'umma haka ga ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila dukkan wannan ya shafi ramadan ya shafi kuma wajen ramadan to amma idan ramadan ya zo qiyamul layli mustahabbancin sana karfafuwa sama da sauran kwanaki da ba na ramadan ba da haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari man qama ramadan imanan wa hatta gufir taqaddama min zambi dukkan wanda ya tsaya wa ramadan yayi ibada yana mai neman lada yana mai imani da Allah an gafarta masa abin da ya shuɗe na zunubansa sannan kuma idan ramadan din ya zo a goman ƙarshe mustahabbancin yakan karfafu sama da sauran ashirin din farko tunda manzo Allah ce man kama Laylatal qadri imanan wa tasaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi dukkan wanda ya dace wajen yin qiyamul layli a daren lailatul qadri yana mai imani da Allah yana mai neman lada an gafarta masa abin da ya shuɗe na zunubansa to wannan kaga a cikin ramadan ke karfafuwar mustahabbancin ya tsara kwanakin da ba na ramadan ba kwanan guda akwai tambaya qiyamul layl da ka yi ta kai kaɗaya a gida da ka yi ta a masallaci wanne fi falala manzon Allah ya faɗa cikin hadisi yake khairu salatul mar'i fi baitihi illa al-maktuba mafificiyar sallar da ɗan adam zai yi ita ce sallar da ya a gida sai fa in ta farilla to wannan hadisi yana magana ne akan sallolin nafila waɗanda ba su shafi watan ramadan ba waɗanda ba salatu tarawih ko tahajjud ba ka yi su a gida yafi dan haka ma ya sake faɗa cikin hadisin bukhari ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha quburan ku ɗauki wani kaso na sallolin ku ku yi a ɗakunan ku kar ku mai da ɗakunan ku su zama kamar makabarta wannan duk ana magana a wajen ramadana amma a cikin ramadana sallan tarawih a masallaci ya fi sallah sama da yinta a gida ina fata an fahimta dan abin da yasa na fara kawo wancan hadisin akwai waɗanda suke kawo wancan wajen su hana mutane zuwa sallar tarawih ko su hana mutane zuwa sallar tahajjud sai to ai sai sallah a gida ya fi falala sai sallah a gida ya fi falala shi ko wancan hadisi yana magana akan nafilfili waɗanda ba na ramadana a wajen watan ramadana amma a cikin watan ramadana yi cikin jam'i tare da mutane shi yake falala ina ba ta fahimta sannan kuma shari'a ne yin ta a cikin jam'i din tare da mutane dan naji waɗansu ma suka yi ganganci su ce wai bid'a ne a ga masallaci ai tarawih ko hajji wai bid'a ne wannan ganganci ne ko dai san zuciya tsabagen san zuciya ka san akwai wanda shi in baya iya abu to sai ya haramta dan kowa kare ko kuma yana ganin wanda suke kiyamun lailan nan akwai zaratan mahaddasa alqur'ani wanda su iya tajwidi suna ja jama'a suna jin daɗin su je to shi ko bai iya ba to sai ce haramun ne na taba ganin wani malami wata shekara ta kauce kusan shekaru goma sha yace haramun ne eh a sauke qur'ani shi ya da aje tajwidin amma sauke qur'ani haramun ne da aka bincika sai dalibai suka gano shi bai haddace bane sai cewa hafizai hasada da tafiya sai tafiya ya ga mutane suna yi kuma sai samu qur'anin sa mai zuciyar ki idan an fita kan sai ya bude qur'anin sai karanta to tun da farko da ka bada fitar wannan da ka huta ka hutar ko ba haka ba da haka yin qiyamul layl a cikin watan ramadan yana da falala kai a masallaci cikin jam'i sama da kai a waje kuma shari'a ne a masallaci din ya tabbata a sunnar annabi ta aikace da ta magance da ta kuma sunna ta qaririyya an fahimta ko manzon Allah ya fito cikin dare sai ya ga mutane suna sallah a masallaci ya tambaya su waye wannan suke sallah a masallaci cikin layali ramadan da aka ce ai waɗansu mutane ne suka fito sallah sai suka ko wancan ya dan haddace wani abu wancan ya haddace wani abu da suna yi daban-daban sun ga ya kamata tun daga ubay ibn ka'ab ya fi su haddan qur'ani su haɗu a bayan sa yayi musulmin sai manzo Allah ya ce laqad ahsanu am asabu yace hakika sun kyauta sun yi daidai kaga manzo Allah ya tabbatar da su a hadisin bukhari da muslim kuwa da kansa yace da ummu na aisha dauki ma ki samu a masallaci ta zo ta sanya annabi ma a masallaci bayan sallar isha'i bayan dare ya yi sai maza Allah ya fito sai ya zo ya kama masallaci kaɗai cikin masallacin ta zawi sai wani daga cikin wani adadi na sahabbai sai ga sai shi ba suka bi sallah yayi sallah tare da har aka kammala wace gari sai manzo Allah ya sake fitowa sai adadi ya karu sama da rabiya suka yi sallah tare da shi wace gari karo na uku aka zo masallaci ya cika manzo Allah ya sake sallah tare da su wace gari kashi na hudu sai mutane masallaci har wajen masallaci sai annabi ya fitowa amma nan su manta ai har sai suka rinka cewa as-sala as-sala as-sala wato suna nufin tunatar da annabi annabi ko da jin sai shiru kyale su har sai da fito sallar asuba wadan suna wajen aka sallar asuba suka tambaya annabi me yasa baka fito ba yace na ji tsoron in fito a wajabta muku ita in an wajabta muku ita ta zama wajibi ba za ku iya yi ba malamai suka ce a nan gurin kaga abin da ya hana annabi fitowa ba wai dan sallar bata halarta ba sai dan jin tsoron in ya fito za a wajauta wahayi na sauka a kansa amma in bai fito ba tana nan a mustahabbi wanda ya ga dama yayi wanda bai ga dama bai bari ina ba za mu wannan ita ce fitin annu'man ibn basir yake cewa mun yi qiyamul layl da annabi a daren 23 yake zuwa ɗaya bisa ukun dare one third na farko mun yi qiyamul layl a daren 25 zuwa wato ainihin rabin dare mun yi kiyamar lalle a daren ashirin da bakwai tare da manzan Allah sai da masu yato sa biyu bisa ukun dare tun daga farkon dare zuwa biyu bisa uku yace ta akwai lokacin da muka yi kiyamar lalle tare da annabi har sai da muka tsoron koma sahur zai kuɓuce mana ne ana gama sallama kowa na kokarin ya dan abin da ya samu ya ci kafin alfijir ya fito to sahabbai kenan shirya su sun yi sallah tare da annabi to kaga anan gurin idan ka dauki wannan hadisi annabi ya fito masallaci ya sallah tare da masallaci kai kuma yanzu ka zo ka ce bid'a ne sannan kila sai ta kafa hujja da dan wanda suke nuna ayi a gida su kuma ne a gida ba su shafi ramadana ba fa suna magana a wajen ramadan dan a wajen ramadan manzo Allah kan a gidan sai ki kiyamul lail hadin mun ayi take cewa ya tashi yana sallah cikin dare ina gaban sa yayi alqibla da ni ya ya mai da ni nufi suturar sa kabar a gaban sa a alqibla take ina cikin barci sai in turo kafata inda yake sa goshin sa idan ya dora goshi sai ya ji kafata sai ya ture kafata ya ɗaura goshin sa ya sujada ce bayan ya kammala idan ya tashi ya miƙe tsaye da yana daɗewa a cikin karatu sai bacci ya sake kwashe ne sai ya sake turo kafa ta wajen idan ya zo kuma zai sujada sai ya sake ture kafa ta wannan a gida ne ko a masallaci to kaga a wajen ramadana ke a cikin ramadana kuma a masallaci a wajen ramadana kuma a gida dan haka kuskure ne wani ya zo yana cewa abu bid'a ne dan naji wani ya yi ganganci ai ba ai bid'a ne ai bai halatta qiyamul layl ai ta tahajjud da ake zuwa wanda kuma yafi kuskure ma wanda ya ta wai kuma bai halatta mata su je ba ya za ka yi da hadisin bukari la tamna'u ima allahi masajid allah idan ba matarka take zan tafi qiyamul layl manzo Allah ce kada ka kuskura ka hana ta kada ka kuskura ka hana ta in ko kace kada ki je ka saba manzo Allah Allah ko yace falli hada alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim masu dangancin sabawa umarnin annabi kici yayi wata fitna ta same su ko kuma azaba mai tsanani dan haka dan Allah mu tsoron Allah abinda mu ba za mu iya ba saboda ragwancin mu ko saboda wani dalili namu kar mu harantawa al'ummar annabi ladan dan haka mata na iya zuwa qiyamul layli cikin ramadana irin yadda maza suke iya zuwa idan mace ta zauna a gida ta yi sallah yayi waɗansu malaman ma suka nuna kati don saboda hadisin da yake nuna sallar mace a gida yafi a masallaci ko da na annabi ne lada idan ta je masallaci kuma bata yi zunubi ba bata saba kowa ba sannan in tace za ta dole mijinta ya kyale ta dan manzo Allah ce la tamna'u ima Allah masajid Allah masajid Allah ya shafi kowane masallaci a banka sa matar ka tace za ta yi masallaci da kai ta hana ka hadisin turmizi yace idza ta'azanat imra'atu ahadikum li ila masjid fala yamna'aha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam idan ɗaya daga cikin ku matarsa ta nemi za ta je masallaci kada ya kuskure ya hana haka manzo Allah ya faɗa ba haka dai kiyamul layli ne sallallahu alaihi wasallam a nan gurin nake so in ja hankali kuma kan masu zuwa kiyamul layli mu tsarkake niyya cewa muna zuwa dan Allah ba dan mu je mu yi gasa ba ba dan mu je mu kiyamul lail wa gari da safe mu je muna bada labari ka ai je mun dade ai lokacin da aka kaza muna daidai wuri kaza ai raka'a ta karshe ai da ni aka raka'a farko ai da ni aka yi takbiratul ihram wa wannan sai zanto mutum yana tallata aikin sa kenan mun nuna alaika an aslam dai kenan na biyu idan za a bude idan idan za a bude sifika a masallaci sai a bude yadda za ta wadatar da mutanen wajen ba ta tare su zuwa wajen na nesa ba dan kar su damu da yawa akwai waɗanda za ga su biyar suke kiyamun laila a su amma sai su buɗe asibita katuwa su hana sauran mutane bacci kaga wannan ba daidai bane amma akwai wanda yawan masallacin ya kai sai an buɗe su fita in ba haka ba mu ba za su ji karatun liman ba jin karatun liman kuma shi ke ba su ƙwarin gwiwa suna bi ma'anonin alƙur'ani suna ratsa zukatansu suna raya zukatansu da alƙur'ani mai girma to wannan kaga babu laifi a kan ina fata an fahimta sannan mace kuma wato idan bata yi izinin mijinta bata ta sula zai tafi wannan kuskure ne haka mata da suke fita da yara kanana sabon haihuwa zai su ta kuka suna damun mutane ke biki sallah a nasaba biki ibada a nasaba wannan kuskure ne ki zauna kike yaki kiyamun lailin ki ki reni yaran ki kin samu ladan kiyamun laili kin samu lada na kulawa da yaran ki haka idan ki na biya ki tsaya ki ziyarce shi ya fi sallah sama da ki tafi kiyamun laili ina fata an fahimta waɗannan da abubuwa ne da ya kamata a ce an kalle su itikafi kuma abin da yake bukata zama a cikin masallaci da zama a cikin masallaci tare da kyakkyawan niyya sannan kuma ya zanto mutum da azumi a bakinsa inda rana ne wannan shine abubuwan da itikafi yake bukata zaman masallaci niyya sannan azumi in lokacin itikafin mutum din ya shafi rana sannan kowane masallaci da ake yin kamsu salawati a iya itikafi a cikinsa amma idan kwanakin da mutum zai yi itikafi sun haɗo da ranar juma'a to lalle ne ya je masallacin juma'a ya yi itikafin sa fi. dai idan yi a masallacin kamsu salawat ya zai ranar juma'a ya fito ya tafi sallar juma'a ya rushe ka'idar itikafi ya zauna kuma yana itikafi ya shagala da mustahabbi ya kyale farilla to a nan gurin tun farko sai ya zanto in dai kwanakin da za ka yi ya shafi juma'a to sai ka je wato ainihin masallacin juma'a ka yi itikafin ka ina fata an fahimta to wannan shi ne abin da ya kamata mu sani sannan a cikin itikafi ba abinda mutum zai yi na abinda ya shafi duniya sai abinda yake dole da tukafi ya sai kansa ne da shi sai ubangiji abinda ya shafi dole a cikin tukafi abinci abinci abin sha su daban daki duk waɗannan bukatu ne na dole barci bukata sai ta dole ina fata an fahimta da haka mutum zai fita daga masallaci dan ban daki dan cin abinci dan cin abinci. sha to amma in ba wannan ba har kawai ka kai bakin masallaci masallacin ka na kusur titi kana kallon motoci masu wucewa kuma da sunan kana itikafi ka rusa itikafi ko waɗanda suke zuwa da littattafai waɗanda ba na na waɗansu ilimomi daban ba karatun alqur'ani ba mutum ya zo da littafi yana karanta a masallaci na cikin itikafi ko da littafin fiqh ne ka rusa itikafi idan an zo darasin tafsiri kana cikin masallaci wannan ma yadda ka iya ko ka so kai karatu ba za ka iya ba dan darasin da ake na masallacin ka ba zai bari ka jinaka ka ba sai ka bude qur'ani kana kallon ayoyin da ake karantawa ibada ce zai shiga cikin ita amma littafin adab littafin nahwu littafin balaga mathematics biology chemistry kana itikafi jarida wani na shiga itikafi ma da yar karamar rediyo da safe gbbc ka rushe kafi wani ma yana tambaya zai shiga da handset din shi dan wani lokaci dan rika ansa waya ko ya buga wallahi da kai wannan ka rushe kafi handset din ka riga ka bar shi a gida ka kulle shi sai bayan ka gama itikafi da abokanan hulɗar ka kafin ka shiga sai ka rubuta sako na musamman a cikin hansa ɗinka sai ka aika musu ta hanyar duk duka yi musu cewa to na shiga kila zan yi tafiya ko bana nan kwana biyu kar ma ka ce zan shiga yi tafi a kai yayin riya bana nan daga nan zuwa kwana goma har kafin ka same ni a wannan waya din ka ka hutar da kowa ka kulle wayar ka aji sai karatun alqur'ani sai sai salatu da annabi sai zikiri sai halala sai istighfari sai tunan lahira gaba ɗaya ka manta da duniyar ibnu qayyim yace wani garan bawul ne dan adam ke wa zuciyarsa sabit mutum ke wa zuciyarsa ya inganta imaninsa dattin da ya makalkale a jikin zuciya duk ka zubar da shi kafin ramadana mafi karancin kwanaki da manzon Allah ya fitar ramadana kwana goma ya taɓa yin kwana ishirin yana itikafi mata suna iya yi maza suna iya yi matan annabi sun yi itikafi tare da shi a masallaci bayan ya bar duniya ma sun yi itikafi kawai abinda da aka ce mace bai halatta ta shiga itikafi ba sai ta nemi izinin mijinta ko waliyinta waliyin lamarinta sannan kuma inda za ta yi itikafi din ya zanto an aminta daga fitina babu fitina to wannan babu laifi amma in akwai fitina to bai halatta ta yi ba sannan kuma in bata nemi izinin miji ko waliyinta ba bai halatta ta je ba a take ta wannan shine abinda dai za mu yi a goman karshe mu ribaci waɗannan lokaci kuma mu ribaci dole yake kadar wanda manzo Allah ya ce kula lubun shi a cikin goman karshe ko mu yawaita addu'a mu yawaita istighfari a ciki ubangiji ta Allah ya ba mu ikon raya waɗannan kwanaki gaba ɗayan su da ibada lokacin su shiga itikafi shine bayan sallar asuba mustahabi ne ka shiga itikafi bayan sallar asuba maza Allah ya tantawo da kayan ka na da itikafi da ya zo masallaci da an yi sallar asuba sai su shiga itikafi lokacin fita daga itikafi kuma shine bayan sallar magariba da zaran an yi sallar magariba sai ka fita daga itikafi ina ba da fahimta waɗanda suka tsayawa har sai wasu gari ranar idi da safe kuma su wanka daga masallaci su tafi masallacin idi suna ganin takawa suka yi saba sunan annabi suka yi irin masu taka wannan da irin sai iyalin samu su ne su ba sai da ilawa daga idi a'a wannan daren idi din ya kamata ka fara bikin idi kai da iyalinka ka fitar da kafi da zaran ka ji labarin an ga wata shikenan ramadan ya wuce goman karshe kai wa kafi. idan shawwal ya tsaya ba an fitar da goman karshe ba to yanzu ka shiga cikin shawwal kuma da ita kafi sunnar annabi yakan shiga bayan asubahi ya fita bayan sallar magriba lafa da sai ka tsaya da yana fa mata ce ta tafi yaji wato suka bata da mijinta ta tafi gida amma ba sarki ba to tana son wurin kuma sai ubangiji ta ala karɓa rayuwar mijinta kan asasin ta ta dawo gida to sai ta zo za ta dawo ɗakin mijinta ta yi ta kaba sai uban mijin ya ce a'a ta koma gidansu ta je ta kaba menene abin yi a hakikanin gaskiya idan mace ta yi mutu inda shari'a ta tabbatar to zaman ta kaba shine ɗakin mijinta sawa'un gidan da yake mallakar ta ko da gidan haya ne ko da gidan haya ne a nan ne za ta zauna ta kaba sai dai shi ne gidan haya ya haƙuri kuma ya lura da halin da shiga ciki ba hali ne ma na a tuntube ta kudin haya ba idan ko har rashin tausayinsa ya sa sai ya nema to a sami yan uwa musulmi ko cikin dangin ta ko cikin dangin miji su biya kudin hayar na zaman da za ta yi ta kammala ta kaba amma ka'idar ta kaba mata tana yi ne a ɗakin mijinta wannan shi ne nafsi ya tabbatar daga hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka abinda wannan uba yayi wato uban miji bai dace ba kamata yayi hakuri ta koma ɗakin mijin ta je ta kaba a can ne shine yafi dacewa da shari'a sannan kuma zaman ta kaba zama ne da mace za ta yi za ta kaura cewa ado don zama ne da ya kunshi ibada mace za ta kaura cewa dukkan dangin kayan ado tufafi ba za ta sanya na ado ba za ta sanya tufafi ne waɗanda suke ba yabo ba fallasa sannan ba za ta yi amfani da man shafawa ko turare ba sannan ba za ta yi amfani da sabulun wanki ko sabulun wanka mai kanshi ba sannan ba za ta yi kitso ba sannan ba za ta yi lalle ba sannan ba za ta rinka sanya kwalli ba har tsawon wata hudu da kwana goma sannan ba za ta fita ba sai in fita ta zama ta dole ta larura kamar zuwa asibiti ta je ta dawo amma ta je aiki ta dawo wannan bai halatta ba inda tana cikin ta ba ko a ce ta je makaranta ta dauki darasi ta dawo ta ci gaba da zama da abin nan dakin ta ba wannan bai dace ba ko alama bai dace ba daidai bane ba da ba ta fita sai in fita ta zama ta dole ta larura ba za ka ce ba ado ne ba za ka sa kwallo ma ba wanne ne mutum za ta fi bukata tsakanin sa kwallo da yin kitso kwallo ya fi bukata amma lokacin da wata mace ta zo wajen manzo Allah ta ce idan kana ce ta sanya kwalli manzo Allah ce wata fadar kwana goma kadai za a jahiliya ba shekara ɗaya kuke ba ba ku sa kwallo ba sai yanzu da an ce ki wata hudu da kwana goma yace ba za ki sa ba har sai wata hudu da kwana goma sun ci. ya yi kwalliya ne. ta haka ba za ta yi ba in na dana kanta sai ta kyale za a taro ta fitar kwana goma in kuma ta kunce to shi ne so ta dan lullube gashin kanta ta yadda ba zai zama ba amma ko ba ado ba ba za ta ado ba don dukkan abin da zai dauki ma'anar ado an haramta mu cikin shi a cikin kwanakin sannan ta kama tana shiga da zarar mijinta ya rasu tana jin labarin mutuwar sa shi kenan sai ta tashi ta cire kayan adan da ke jikinta in fuskarta akwai hoda baki lebanta akwai jambaki sai ta je ta wanke ta goge da niyyar tashi da ta kaba ba sai wata mace ta zo ta shigar da ita ba sannan kuma idan wata fitar kwana goma suka wuce shikenan ta fi daga kasa ba ba a jiran kuma sai wata mace ta zo ta fitar da ita daga kasa ba irin yadda ake na al'ada din da da al'ada ce ba addini ba mai tambaya ta gaba na cewa sun sami sabani tsakanin shi da mijinsa kuma abin da mahaifinsa amma abin da ya fahimta wato matar mijin take zuga wato matar mahaifin nasa ita take zuga mahaifinsa da haka ko da ya yi musu dukkan wani alheri baya karba sai ta hana shi karba da haka ki so a yi wa'azi ko a ji hankali game da wani ita eh bai dai dace ba ta mutum ya ya rika gaba tsakaninsa da kansa a ce mutum shiga tsakanin su ko ko wani abu na duniya ya shiga tsakanin su wannan bai dace ba duk irin laifin da ɗanka ya yi maka idan har ya zo ya nemi ka yafe mata yana kama mutane da zaluncin da suke yi da babu wanda zai rage a bankasa inda Allah na kama mutane da irin laifukan su da kayi laifi Allah ya kama ka da su da nayi da kin yi da yayi ubangiji ya kama mutum da laifin da yanzu babu kowa a mata sa manzo Allah ya dukkan dan adam mai kuskure ne sai dai wa sarrul khata'ina tawwabun mafi fita cikin masu wato ainihin kuskure sune wanda suke kokarin tuba zuwa ga ubangiji kuma kamar yadda Ali Ibrahim ta bayyana wallazina idza zalamu anfusahum والذين idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون wato waɗanda idan suka aikata wata alfasha ko suka zalunci kansu nan take sai su tana da ubangiji su koma zuwa ga Allah to haka ake so bawa da wai sako ya tuna ga ubangiji ya koma zuwa ga Allah sai Allah ya yafe masa haka ubangiji yake da an koma gare shi sai ya yafe to kai ya kamata idan aka yafe idan aka ka yafe sai ka yafe da bai dace ka kullace danka a wani tambaya makamantar wannan ma ita ma ta yi kama da wannan shi kuma mahaifi ne zo zai aurar da kansa zai masa aure to matar da ya zaɓo masa baya su amma sai masa dole cewa sai ya aure ta me zai faru da karfe lokacin da ya aure ta da baya son ta kaga zama ba zai daɗe karfe da aka kai aka komo shikenan sai suka rabu yaro ya tafi yarinya da ya tafi yarinya sai ya aure wata daban kuma mahaifin har yanzu yana nan yana gaba da su kuma har an zo cikin watan ramadana dan ya je ya nemi uban ya ce masa ya duk abin da ya kamata ya nuna bi yaƙi har mahaifiyar yaron ta ji tausayin ɗan ta tausaya masa halin da yake ciki sai ta sa baki ta ce da uban yanzu ake dace ba ana cikin wannan wata mai alfarma dan ya yi maka laifi ya tuba ya nemi ka yafi ya kaza ya kaza amma kai kiyaye wannan ai ba daidai bane to wai sai kuma uban ya ji haushi sai ma ya saki ita kanta uwar so wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba musulmi bai kamata yi wannan ba wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi na gari wanda yake fatan rahamar ubangiji ba kuma yake sa ran tsira daga wuta a cikin wannan wata ne a zai ya riga yayi laifi ya ya aure da ba ita kake so ba to shikenan kuma ya dawo ya nemi ka yafe masa sai ka masa kuma sannan ai a musulunci yadda ya mace ba a tursasa ta ta auri namijin da ba ta so da ka'idar shari'a kamar yadda muka ansa wannan a kwanakin baya to haka namiji ma uba ba zai tilasta masa cewa dole sai ka auro yar kaza ba ko yar wani ko yar wani ko yar aboki na dan mai zumunci dan shi kake so kaiwa gata ba kanka zaka yi gata ba shi kuma in zaka masa gata ka kyale shi auro bai kace to la ya ka uba ka ba shi shawara shin wannan yarinya da danka yace yana so menene abun a kushe a tattare da ita a musulunci tana da wani laifi a musulunci da bai dace ba danka ya aure ta shin gidansu suna da wani laifi a musulunce da bai kamata a yi aure a gidansu ba wannan sai zaka lura amma idan ba su da wata makusa a musulunce ko ita yarinyar ko gidansu baya dacewa uba ya zai ce ba haka ba sannan baya dacewa ku ce dole sai wanda kai kake so zai amma dan kai ba shi zaka aure ba kai zaka yi kai lokacin zaka so ka aure da kake so to shi ma kuma sai ka kyale shi aure wanda yake so amma ba daidai bane ba a matsa mutum ya aure da baya so dan aure gaba ɗayan shi ana gina shi ne akan soyayya in babu soyayya babu aure da haka manzo Allah ke jin tausayin masoya in ya ga soyayya ta yi soyayya wani dalili ya sa ba za a aure ba yakan ji tausayin su ina ma su yi aure dan da kansa yake cewa lam yura lil mutahabbaina ghayru zawaj ba abin da ya dace wa masoya guda biyu illa su yi aure kada a kyale sarayi haka ba tare da aure ba dai idan kuka matsa kuma son su yi karfi kuma kuka ce sai an raba su sai uba ta ce da aure wata a wani gida ko iyaye su ma sun ce sai dai su aure da yansu wani gida to lokacin da za su su yi muku kwana su yi muku waye su haɗu da juna da su tunda yana son suna son shi da haka ya kamata iyaye su hakara a madadin wannan ta a madadin dukkan al'ummar da suka taru wajen wannan sauraron tafsiri da bayan da su ta kafofin watsa labarai muke roƙon wannan uba dan Allah dan Allah ya bi tsoron Allah ya yafe wa wannan zalunci kuma ya kalli alfarmar wannan wata mai alfara na wata Ramadana yaron nan ya ga ya aure magana ta riga ta wuce a rufe wannan kafta a shiga wani sabon zancen daban a duniya amma ka rike abu shekara ɗaya shekara biyu wannan ko alama bai dace ba da halayya na musulunci so nawa kai ka saba ubangiji ba ka san ubangiji ta Allah ya san maka kuma ya kamata ka dawo da mahaifiyarka tun da dai laifin kenan kawai dan ta ce wani a ta ba ka hakuri sai ka sai ka sake ta wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane idan har mutum ya tafi a kan haka Allah na iya jarraba ya yi masa hukuma a gidan duniya ko ba ma fatan ubangiji ta Allah ya kama ta da wannan laifin sai muke ya shi maka amma kai masa muke ka yashe wa ita mahaifiyar yaron ka dawo da ita sannan kuma shi yaron ka yashe masa ka kyale shi ka ci gaba da mu'amalar ka ubangiji ta Allah ya sa yaji wannan shi yana godiya ne ga kafofin watsa labarai NTA Borno da kuma BRTV da kuma wasu takardar a haɗe wanda shi kuma yake cewa wai me yasa gidan talabijin na NTA Borno duk ranar talata ba sa samun tafsiri cikakke sai su sa mana a gogire wannan wasiƙa ce da fatawa zuwa ga gidan NPA ni dai na gama ko ya haka me yasa suke gutsurewa ba sa sa cikakke wallahi a'lam amma dai na san suna dawo da shi wajen karfe bakwai ne ko wani abu ne makamancin haka saboda wani program ɗinsu da karfe 11 da suke ɗaukowa daga Abuja da ranar Talata to amma shi na san abin da ke cewa tunda dai an dawo da shi to ya kamata a bayar da shi a cike ba a yanke kwata a yi tattallace tallace ba haka ya rubuto amma dai na isar da tambayar ka na isar da fatawar ka wannan yana magana ne akan cewa mummunan ɗabi'ar suke yaɗuwa yanzu tsakanin mata ka samu mace mai neman mace sannan kuma namiji mai neman namiji Allah ya tsare wannan kan mummunan ɗabi'a ce wanda yake ko da a cikin dabbobi ba duka dabbobi suke yin ba sai su alade da ire-iren su wulakantattun dabbobi su ne a cikin jinsin su namijin ke neman namiji mace ta nemi mace amma a cikin bil adama mutane dan adam da Allah ya karrama da kwakwalwa da tunani da basira bai dace a samu wannan ba Allah ce laqad karramna bani adam Allah ce laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim dan adam da Allah ya karrama shi ya mutunta shi dan adam da Allah ya halitta shi cikin daidaituwar yanayi mai kyawu mai ban kai bai kamata a ce wai namiji ya zo yana sha'awar ta namiji dan uwansa ko mace tana sha'awar mace ƴar uwarta wannan abu ya sabawa shari'a ya sabawa lafiyayyen hankali bai dace da shari'a ba bai dace da hankali ba dan a hankalin mai hankali ba abin da mace za ta mori da shi a jikin mace uwarta sai dai in mutum ya samu juyewar kwakwalwa sai da kwakwalwar shi tana ba shi sako bai daidai ba yana jin daɗin abin da baya da daɗi kuma yana jin tsami ko warin abin da yake mai kanshi duk mutumin da yake jin warin turare kuma yake jin kanshin shadda to kaga wannan kwakwalwar sa ta lalata babu yadda ka iya da haka a ɗabi'ance ya kamata ɗa namiji ya yi sha'awar ɗa mace akwai ababen masu jan hankali a jikinta wanda za su sa yi sha'awar ita ma a ɗabi'ance ya kamata mace ta yi sha'awar ɗa namiji da akwai abu a jikinsa za ta yi sha'awa amma namiji yi sha'awar namiji mace ta yi sha'awar mace dabban dabbanci kenan ko kasa da dabbanci waɗanda suke cikin wannan ɗabi'a su ji tsoron Allah su tuba tun kafin ubangiji subhanahu wataala ya danke su da azaba dan kaga namijin da ke neman namiji idan fa an kama su ba batun cewa sun taɓa yin aure ko ba su taɓa yi ba eh, kai cewa ita ce hukuncin su in eh, ana doka in ana aikin dokar Allah kawai kace su aiki waɗansu malama suka ce ma yuqtaluna harqan bin nar za a kashe su ne ta hanyar a kona su da wuta mafi tsananin azaba za a yi waɗansu malamai suka ce a haujinin da yafi kowanne tsawo tsaunin da yafi kowanne dutsen da yafi kowanne da ke garin da suka yi wannan laifin a haucan sai a jeho su ƙasa sannan kuma a biyo su da duwatsu ana jefin su dan a kwaikwayi abin da aka yi wa mutane annabi lutu fa ja'alna aliha sajil hawa qarna alaiha hijaratan min sijil mandud musawamatan inda rabbik wa ma hiya min al-zalimin bi ba'id fatan wanda suke cikin wannan mummunan ɗabi'a ubangiji ta Allah ka shirye su ya Allah ka ba su ikon tuba shin namiji dan adam zai iya auren ta matar aljana ko namijin aljani ya auri ta matar dan adam jinsin ba ɗaya bane babu aure a tsakanin su imam malik ibn anas yana ɗaya daga cikin wanda suka bada fatawa ta rashin halacci akwai malaman da suka ce a a auren amma gaskiya zancen su mai rauni ne shi abin da yasa wannan auren ba ka da tabbaci eh mace za ta iya sakewa da wannan ta zai ta yi zina ta da ciki a ce waye miji ciki ta ce a wani mijinta ne wani jinni eh daga kudu zai ta kullum ke zuwa da daddare in ta ta yi ko ba kaga ba za ka iya kare ta tabbatar da ba ka gani shi to ta bude kofa a yi zina ko ba haka ba wani ma je fake da wata baya da mace yana zuwa yana karnata a waje a ce ina matar ta ya albana sai ba a ganin ta sai shi ta dauke garin ta amma malaka ce in kuma bude wannan kofar ta kun bude kofar yin zina ko shi ka ba ka faɗi imam malaka kan wannan sanadin wato jinsin aljan daban da jinsin dan adam abinda dan adam ke ci ya rayu ba sai aljan ke ci ya rayu ba abinda dan adam ke ji na daɗi ba sai aljan ke ji na daɗi ba kuma gaggawa da hanzari ma dan adam daban da na aljan yanzu haka nan kafin mu tafi da tafsiri mu dawo sai aljan ne ya sako sai dawo ko idan muka yi dawo muna zaune a nan gurin ka yana da hanzari yana da gaggawa yanzu haka sai ya rikide ya fito cikin wata halitta mai ban tsoro ko mai ban sha'awa ko mai ban mamaki ko dan adam ko ko ko ko ko dabba dan adam kuma dole a dan adam din sai ko dan lokaci ba ba a rikide yake to kaga tunda ba jinsi ɗaya aure kuma akan samu jituwa ne idan jinsi ya zama ɗaya sai a samu kusantar juna yanzu mu abincin mu kowa ya fi kira da dagaggun abincin mu amma annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idan kun tashi yin tsarki da ake yi da hoge kar ku da kafi ku yi da hoge dutse haka kun saboda mai ce shi kafi din nan da kuke ci ku jefar shi ne abincin yan uwanku cikin aljanna ina faɗa mu hanzu ka gani kashin su ita ce ciyawar su kaga jinsin dabbobin na kuma daban da namu sai na za a aure a tsakani ya za a samu fahimtar juna kuma yanzu sai kika aure aljini wata rana ya zuce ya koda miki tafi fiye ya yi marin aljini kuma zai iya kada ba karamin aiki ba wannan ba daidai a akwai wanda suke karɓan bashin kaya a kasuwa amma kuɗin suke so a basu amma ba za su samu kuɗin ba sai su karɓi bashin kayan in sun karɓi bashin su sayar sai su yi amfani da kuɗin sai zanto ana bin su kuɗin kayan hakan ya halatta ko bai halatta akwai abin da ake kira bai'ul ina wanda ina nau'i ne daga cikin nau'ika na kasuwanci da ake yi manzo Allah kuma ya nuna riba ne har yace idza tabaya'atum bil ina wa akhadtum bi aznabil baqari wa raditum bil zara wa taraktum al jihad fi sabilillah sallata Allah alaykum dhullan la yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka luka tilkayya kare ba sannan kuka yarda da kiwo ina za ka kiwo me kuke kiwo kullum kana bayan dabbobi ba ka sallah ba ka karatu ba ka istighfari ko wannan shine rayuwar warzukum bizar kuka damu da noma abin da yake nufi da kuka damu da noma noman da zai dauke muku hankali ya hana ku ibada kiwon da zai dauke muku hankali ya hana ku ibada ba na rayuwar tattalin arziki economy kadai ne a gaban ku ba ku da addini ya za ku ku samu kuɗi ne kadai a gaban ku kuka kyale jihadi manzo Allah to sai Allah ya ɗora musu kaskanci ba zai taɓa ɗauke su daga kanku ba sai kun koma zuwa ga Allah to bai ulina malamai suka ce shine yanzu kasuwa ina bukatar rance na naira dubu ɗaya. rancen naira dubu ɗaya nake bukata na zo wajen ɗan kasuwa sai ce shi ba zai bani rance ba amma zai sayar min da wannan a akan a matsayin bashi nace to nawa ne kuɗinta? ta sai ya sayar min da wannan atamfa naira dubu ɗaya da ɗari uku bayan kuɗin sa naira dubu ɗaya ne na karɓa kaga ana na nawa dubu ɗaya da ɗari uku daga ba shi kuma yace to ka sayar mun ita naira dubu ɗaya ni kuma dama dubu ɗaya nake da me zan yi da atamfa sai na ce eh sai na ba shi atamfa sai ya bani dubu ɗaya kar ka manta shi kuma yana na nawa dubu ɗaya da ɗari uku kaga wannan riba ce kawai wayo ne ake to wannan shine bai ulina yan kasuwa suna yin wannan dabara sai ka je neman kuɗi ce a'a sai dai mu sai maka da wannan hajar ko ba ka rancen wannan atamfar ko ba ka bashin wannan atamfar in ka karɓi bashin atamfar sai kuma sai tamfa a wurinka amma da farashin da yake kasar yadda suka sai maka to wannan riba ne musamman idan an samu tsakanin wanda ya karɓi hajar a wurinsa kuma shi ne ya sai ka wannan riba ne kawai da mahaifa amma idan ka je ka karɓo tufafin sai ka je ka karyar da shi a wani waje don ka samu kuɗi to wannan daban dan ya zama wanda ya saya daban da wanda ya baka bashi takardar karshe mai wannan takarda yana cewa yana ɗaya daga cikin masu halartar wannan darasi tun shekaru da dama da suka wuce baya amma a bana ubangiji ta ala ya jarrabe shi da wata matsala a kunnensa kwata kwata baya ji da haka kawai yana zuwa wurin karatu ne don ya samu lada amma baya jin abin da ake cewa da haka yake fatan yan uwa da su taimaka masa da addu'a a cikin wannan wata mai alfarma wala Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo masa da jinsa ya ubangiji muna roƙonka da sunayenka mafiya kamala da siffofinka masu tsarki ya ubangiji ka dawo masa da jinka ka warware masa matsalarsa da haka yan kuma kowa ya tafi addu'a ko musamman tun daga cewa za a fara tahajjud sai a tafi a cikin addu'a shi da sauran yan uwa da suke cikin matsala makamancin wannan ko wanda ma ba wannan din amma matsayin mutumin da ake bin shi bashi na ruwan famfo da wutar lantarki duk bai biya ba so ana iya masa sallah bayan ya mutu ko ba za a yi masa sallah ba na farko dai ya kamata ka san cewa hukuncin cewa idan mutum ana bin sa bashi kuma ya mutu bai biya ba ba za a yi masa sallah ba wannan a farkon musulunci da ƙarshe an soke wannan hukunci manzo Allah ya kasance a karan fari idan ya tambaya yayin da mutum ya mutu yace hal ala sahibikum bainan aw bainun shin akwai bashi akan dan uwanku idan suka kai eh sai ce sallu ala sahibikum su je ku masa sallah to amma daga bayan manzon Allah ya ci daga da yin sallah hatta akan waɗanda ake bin su bashi wannan dangin da sallah kenan game da batu sannan kuma batun ana bin su bashi na ruwa da kuma na wuta bai biya ba wannan haƙƙi ne akan yan uwansa su biya musu waɗanda suke magadansa su ne ya zama wajibi su biya bashi da yake kan kafin ma su raba gadansa in kuma bai bar abin da za a biya bashin ba to su yi taro taro su biya masa ko a samu ɗan uwa musulmi ya biya masa a matsayin sarrafa domin abin da ya shafi wutar lantarki ko ruwan famfo ba wani abu bane ba da wani mutum ke da haƙƙin ya yafe shi kaɗai dukiya ce ta kasa ta dukkanin jama'a gaba ɗaya ba ka da damar za ka iya tuntuɓar al'ummar kasa cewa sun yafe dukkan bil ɗin da ake bin shi na wuta ko na ruwa saboda haka a nan gurin wajibi ne ɗan uwa musulmi su biya musu don saboda ya kasance an barrantar da kansa daga tambayarsa wannan bashin a ranar tashin to tambaya ta biyu yana cewa akwai waɗanda suke da aƙidar cewa a juma'a ta ƙarshe cikin ramadana tana da wata falala ta musamman kuma a sakamakon haka har aka yi waɗansu salloli na nafila cikin jam'i wani lokaci a yi su da rana kamar lokacin azhar ko la'asar wani lokacin kuma a yi su da dare kamar lokacin magariba ko isha'i su wannan ya halatta a wannan ba da mutane cikin addini bid'a ce na farko dai juma'a ta karshe a cikin wata ramadan ba ta da bambanci da sauran ranakun juma'a na cikin wata ko na farko ko na ba babu wani dalili a shari'ance aya ta alqur'ani ko hadisi ingantacce da ya nuna fifikon juma'ar karshe a kan sauran ranakun juma'a da ke cikin wata ramadan duk wannan shafi faɗi ne na malamai sannan ke bantarta da waɗansu nafilfili da ake yi cikin jam'i shi ma kuma wannan bid'a ne baya da asali cikin addini abinda ko dama ake kira da suna bid'a a yi abu da nufin neman kusancin ubangiji kuma ya zanto ba da asali a cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallam ingantattu ko kuma ayyukansa ba ta yin ba abin a lokacin sa shi bai yi ba bai kuma yi umarni da aiki to wannan ne ake kira da suna bid'a wannan mai tambayar yake na ji an ce cewa ar-rashid a matsayin suna daga cikin sunayen Allah bai inganta ba domin hadisin da ya nuna haka da ibi ne tun haka ne ɗaya kenan idan kuma haka ne mutumin da aka sa masa suna arrafi tun da hadisin da ibi ne ba ingantacce ba ne ba zai iya canza wannan suna a madadin abdulrashid ya canza shi da wani abu daban kamar abdulrahman abdulaziz abdulghaffar ko kuwa tambaya ta farko eh haka ne hadisin da ya nuna cewa arrashidu suna ne daga cikin asma'ullahi husna hadisi ne da yake to tun da haka ne kenan mutum ba zai sanyawa wa kansa suna ar-rashid ko ya sawa ɗansa suna ar-rashid a abdur-rashid ba nake son ba za a sanya wa suna abdur-rashid ba wanda ko aka sa masa suna abdur-rashid to yana da dama ya canja da abdul-aziz abdul-rahman abdul-ghaffar abdul-jabbar ya dingina kansa zuwa dukkan wani suna daga cikin sunayen da suka inganta cikin alkur'ani. ko kuma cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ina fata an fahimta wannan yake na ji waɗansu sun ce ka ce ba a rera addu'a ta alqanut rera ta din nan bid'a ne haka ne ko ba haka ne ba eh haka ne na fata? wato mutum ba zai rera addu'a ta alqanut ba a irin tsarin da yake karanta alqur'ani kun san shi alqur'ani lalle an ce ayi tazanni da shi har manzo Allah ce laysa minna man lam yataghanna bil qur'an ba yi daga cikin mu duk wanda bai rera alqur'ani ba da yake nufi da rera alqur'ani karanta shi a jerance da fitar da harfansa kowane harafi a fitar da shi daga mafitarsa a ba shi sifa da ta dace da shi idan harafi ana masa tafsir to mai karatu ya fassama shi wato ya taurara shi idan ana masa karfi to lalle mai karatu ya suranta shi wajen karatu ya ba shi irin abin da ya dace da shi من همس وشدة وركاوة وتكرير واستعلاء واستفال dukkan siffa daga cikin siffofi na haruffa da suke sanannu a cikin ilimin tajwidi mai karatu ya kula da su to yayin da yake karatu a irin wannan tsari da harshe na larabci tunda an saukar da al'kur'ani ne da larabci to suna na abin da kira yayi ta ganni rera alqur'ani mai girma amma ba zai zo ba yana karanta al'kur'ani irin yadda ake karanta labarai a rediyo ko a talabijin يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وانما القرآن بني كلمة من القرآن ني أما يكرم تاسو أو نصلو وانا بأيدا آية أكرم تاسو القرآن دم بيهونا با يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وانا كو علما بيكرم تاسو القرآن بس أكي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم maliki yawmiddin ko wani abu makamancin haka wannan shine rera to ita kuma addu'a ba za ka rera ta sai dai ka karanta ta yadda take ina ba ta mai ba za ka ce ba Allahumma hadina fi man hadayt ana amin tare da إذا اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن آتيت وتولنا فيمن توليت لا يقرأ عليها في القرآن بس suna jin bayanin ya fito ke mutum ne yake da shago na bayar da haya na bidiyo kafin sai a je a bashi kuɗi a karɓi haya dan a je a yi kallo sannan a dawo masa da shi don wani lokaci da aka yi ittifaki yin wannan sana'a ya halatta ko bai halatta ba eh idan bidiyo kaset din na karatun alqur'ani ko hadisi ko tafsiri ko dukkan wani ilimi da za a yada ilimin da yake da alaka da addini ko wanda yake da alaka da rayuwa likitanci ne bincike ne kan wani abu kan kibiyar sararin samaniya kan abin da ya shafi injiniyanci likitanci da sauran sana'o'i na mutane idan kasar din ya shafi wannan babu laifi mutum ya karɓe shi a matsayin haya kuma ya biya kuɗi kuma idan an gama ya mayarwa da mai shi ka babu laifi a haka amma idan kasar din na kaɗe-kaɗe ne da wake-wake ne da fina waɗanda suka kunshi ganin mata a tsirara a cikin hali da bai dace ba gashin kansu a waje sun bayyana da dukkan wurin da ke zama fituna da ɗa namiji idan ya kalle shi to irin wannan sana'ar ba ta halatta ba haramun shi muna son ƙarin bayani kan wa'azi ya mace ya halatta mace da wa'azi ko bai halatta da wa'azi ba Wani mun ji waɗansu malamai suna cewa babu kyau da suka yi wa'azi ya halatta da kuka yi wa'azi ga jinsunka yan uwanta mata wato akwai banci tsakanin wa'azi da karantarwa wa'azi za ta yi wa mata yan uwanta wa'azi tunda wa'azi na buƙatar daga murya kuma na buƙatar ɗaukar lokaci tsakanin mai wa'azin da wanda ake yi wa kuna fata wani fahimta sannan kuma daga waɗansu hanyoyi da wa'azi yake banta da su ko ya sha banban da ilmantarwa da haka mata na iya wa'azi ga mata yan uwansu kuma ta iya wa'azi ga mazaje waɗanda suke muharramanta iyayenta kannanta yayyanta da sauransu an gane ku domin ayar da ta magana a kan umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ta shafi maza ta shafi mata wato cikin suratul tauba ubangiji ta ala ce wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna allaha azizun hakim wato mummune maza da mummune mata bangaren su masu taimakawa bangare ne tashi masu taimakon tashi ne sannan sai Allah ambaci sufofin su na farko ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dukkan suna umarni da kyakkyawa suna hana mummuna sannan kuma na biyu wa yuqimuna salata suna tsayar da sallah sannan kuma na uku wa yutuna zakata suna da sannan kuma na hudu wa yuti'una Allah wa rasula suna yin da'a ga Allah suna yin da'a ga manzon shi shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga waɗannan dukkanin su ayyuka ne na da'a waɗanda maza da mata sun yi tarayya kan ba ni za a yi kawari ka ce su yi sallah din tare su yi zakka kuma su bi Allah da manzansa amma wajen wa'azi ko umarni da kyawa su ce wannan na maza ne kadai da mata bayan kuma aya da ta hada su gaba daya ta ce wal mu'minuna wal mu'minatu sannan sai ta faɗa ayyukan nasu a ƙarshe kuma sai ta sake faɗin sakamakon su wa adallahu almu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanu min Allah akbar zalika huwa al-fawz al-azim da haka wa'azi ya shafi maza ya shafi mata to ballantana kuma karantarwa ita wannan min babu aula mata yadda namiji ke karantar da mazaje ya kuma karantar da mata in ta kama to haka mace za ta iya karantar da mata yi kuma ta karantar da mazaje in ta kare an fahimta ko babu wani karni da aka taɓa yi da aka samu wani shahararren malami wanda mata ba su karantar da shi ba dauki karnin farko shi ne karnin sa'afi Ali bin Abi Talib daga cikin khulafa'ur rasulu idan ana maganar ilimi yana daga cikin mashahuran waɗanda suka karantar da shi akwai mata guda hudu dauki karnin tabi'ai akwai Ibn Shihab az-Zuhri limamin hadisi kenan a lokacin tabi'in daga cikin malaman su da suka karantar da shi akwai mata da su tabi'u tabi'i da lokacin su imam malik ibn anas daga cikin malaman sa akwai mashahuran mata guda biyu haka idan ka taho dukkan kowane karni har yanzu a karnin yau ba wani hurin malami da mai taba ta karantar da shi ba ina ba ta fahimta akwai wanda mata ta fahimta sun karantar da su akwai wanda ke da malamai ɗari biyu da hamsin tamanin daga cikin su don mata ne sun karantar da su shamsuddin zahabi wanda ake cewa bayan mutuwarsa ba a haifi irinsa ba a tsabagen harda daga cikin malamansa akwai mata kuma shi da kansa yake cewa daga cikin takaicinsa a duniya akwai wata mashahuriyar mace a Egypt a kasar Misra wanda ta shahar da karantarwa ya ji labarinta yake son ya samu fallalar ya taɓa koyon hadisi a wajenta ko ya ɗauki ilimi a wajenta ya nuko gari tun daga kasar Syria tun daga Sham ya taho Misra don neman ina zai ji ranar da take da majalisi zai zauna ya ji karatunta yana fitowa masar aka sayo yau kwanan ta goma da mutuwa yace idan na tuno cikin hasara da na taɓa yi a fage ilimi akwai wannan hasara hibatullah ibn asakir babban malamin tarihin nan mai littafin nan babban katin littafi mai suna tarihi dimash wato daga cikin malaman sa akwai mata duk taron malamai da za ka ɗauka akwai mata akwai mata da suka karanta da ɗaliban kuma na aisha ta abu za cikin tabi'i zuhuri su tawo su bin kaisan alimani su wane ne su wane tana zaune a gida ake ketare waɗansu sahabbai a kwanka sama ta kofa a mata sallama a yi mata fatawa kan abin da waɗansu sahabban sun kasa ba da amsa ina ba an amsa. to kawai magana sai ta yayin da mace za ta karantar da mata yan uwanta ta ga ba ta da matsala amma idan za ta karantar da maza fa to dole ta yi shiga ta kamala ba ta ga abu ba shiga ta mutunci a cikin hijabi cikin shekara. irin shekara da ta dace a musulunci sutura da ta dace a musulunci to wani sai ko abin da ake bukata wannan mai tambar yana cewa an samu wani yaro na dama da mahaifiyarsa ta rasu ta kawo su wajen matarsa don ta shayar da shi ita kuma tana da yarinyar da take shayarwa to waje aka ba su fatawar cewa ta ware mamanta na gefen dama ga ɗaya na gefen hagu kuma ga ɗaya to wannan ko da sun sha nonon juna ko da sun sha nonon tare daga baya ba su haramta dan sun auri juna wannan ba tawar ba ta gaske wuce haramci yana tambaya ne ta hanyar shan nonon kan sawa'un na dama aka sha ko na ko aka sha biyu ba wani bambanci ina fata mai ko ibnu hazm wanda yake zahiri yanki abin da yake shine haramci yana tabbata ne in yaro ya tsotsi maman da kansa amma idan ma tsohon aka yi a wani musulmi aka bar shi to bai zama haramun ba malamai kuma suka maka rabbi suka ga abin da ake kallo ginuwar naman jikin yara a sakamakon shan maman wannan ba sawa'un ya tsotsa ne da kansu ta tsoro ta aka yi wani gurin da aka sa ko ya aka yi wannan ne yake ake kallo to kana kuma a ce da cewa kawai amma dan wannan ne gefen dama da wannan ne gefen hagu wannan ba zai gaske wani ba wannan takarda da aka rubuto daga wata tsangaya ta karatun alkur'ani da ke balori wanda ya rubuto takarda ya ce babban abin da yake neman alfarma daga gidan rediyo na fit cewa yadda suke sa tafsiri yanzu na karatun alkur'ani na malam ja'far ko da azumi ya wuce da Allah a rinka su lahadi lahadi ko a nemi wanda zai ɗauki nauyin karatun a rinka sa musu yake hada wa kullum daga malam Yunus dan falmata a madadin jama'ar wato shi mai tsangar shi mun isar da takardar da zuwa ga gidan radio na shi ko babu ce zuwa ga al'ummar musulmi waɗanda suna za su ɗauki nauyin karatu idan kuma an samu waɗanda suka ɗauki nauyin ɗin nan lahadi lahadi kafin nan kafin ramadan kuma za ku labari insha to kaji ma ana sawa duk lahadi lahadi lahadi juma'a juma'a kaji ma ana sawa duk juma'a juma'a amma da wannan ba hana idan wani ya ya ba su kansa su ba gidan zai zai su su za su samu ƙwarin gwiwa tunda suna da bukatun masu allah Allah kai maka a karan fari wato rannan na yi kuskure wajen kwaɗayi in baiwa dan uwa da rubuto takarda wanda yake sha'awar shiga musulunci nan da karshen ramadana da suna ba su dan ya bugo mamaya waya tunda ban san inda yake ba kuma bai rubuta adireshin sa ba a sai ban sani ba na yi tuka idan makwarwa wannan sai ba mutane da dama suka samu waya sai zan to cewa a cikin kowane awa daya zai iya samun waya talatin ko arba'in bayan text ba iyaka daga nan ko daga Kano ko daga Bauchi ko daga wani wuri to amma gaskiya ko waya sun cewa yawa waya da yawa irin haka mutum ba zai iya ansa ba da haka ban tsammanin na ansa kashi bakwai cikin goma na wayoyin da nake samu kuma wannan ya faru ne saboda karancin lokaci sannan kuma wadansu suka yi ta rubuto tambayoyi ta hanyar waya ta hanyar text to sai ina gogewa sun ga cewa suna da haƙƙin an kaɗan daga cikin su da ba duka ne. a yadda suke rubuta karan karanta su mai tambayar farko sai assalamu alaikum ina rubuto maka tambayoyi na dan neman ansa amma ba ta ansa wannan kusan ita ce ta takwas tambayar ita ce me yasa ba ka karanta alqunut lokacin da kake sallar asuba dai kenan me laifin sallah ba tare da kama hannu ba dan Allah dan Allah ka bani jawabi bai rubuta sunan shi ban san ko daga ina bane na farko dai tambayar farko abin da ya shafi alqunut a lokacin sallan asuba wannan bai tabbata ba ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqunut sai biyu suka tabbata daga manzon Allah kashi na farko wato alqunut na annawazi yayin da wata musiba ta sauka a gari ko yayin da wadansu musulmai suke cikin halin kakalika yi sai kai alqunut kana roƙon Allah ya fitar da su daga halin da suke kamar yadda ya tabbata cikin hadisin bukhari manzon Allah ya rinka yin alqunut ga adu'afa'ul muslimin waɗanda ba su yi hijira ba suke zauna a makka ya rinka roƙa musu ubangiji allahumma anjil walid ibn al-walid ya ubangiji ka ceci ka tsamar da al-walid ibn al-walid ka tsamar da wane wane yana ambatan sunan su to yin wannan alqunut din ana iya yin ta a dukkan salloli guda biyar ba tare da bambance asuba da sauran ba sannan kuma limami zai yi ta ne bayan ya dago daga ruku'i a raka'a ta ƙarshe sannan kuma zai rinka yin addu'ar ne a bayyane ko da sallah azhar ce ko la'asar mamu kuma suna cewa amin adadin kwanakin da suka ɗiba za su kwana biyar ne sati ne wata ne liman da zai rinka yi a bayyane kuma ana yin ta a cikin dukkan sallolin nan guda biyar kuma bayan an dago daga ruku'i kafin zuwa sujada a raka'a ta ƙarshe to kaga wannan hadisin ya tabbata cikin sahih bukhari ba ka da matsala alqunut ta biyu ita alqunut da ake a cikin wutri yayin da mutum ya kammala safai a wutri a ɗayan wutri to ita kuma akan yi alqunut amma akan yi alqunut din wannan ne idan liman ya kammala karatun fataha da sura kafin ya tafi ruku'i wannan shine ya dace da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bayan an tago daga ruku'i ba babu wani nassi da ya ana yi bayan dagowa daga ruku'i ko da kun ga mutanen Saudiya suna yi ba su da hujja in dai a hadisi ne duk wanda ya karanta san manzon Allah ya san cewa ana yi ne kafin a tafi rukuki amma nuna wajibi ne bayan an dago daga ruku'i sannan kuma alqunut da ake yi na wuturi ba kullum ake yi wata rana a yi wata rana a yi shi ne sunna da da ka wata rana mun sallan dare kuka ji ba mu yi ba zarge mu muna da hujja ke ina ba dan wata rana ayi wata rana aki ba dan lokaci ya kare ba har ba ayi ba dan manzo Allah bai zunce shi kullum kullum kullum kullum ba ina ba dan to waɗannan sune ne alqulu guda biyu da suka tabbata ta fuskar bidara qulub na dagowa daga ruku'i a cikin salar asbahi kaɗai wannan babu hadisi a kai asar ne na Umar dan Khattab kuma shi ma bai inganta ba ta hanyar riwaya zuwa gare shi kuma an samu iktirabi wato lafazan da na abinda ake karantawa din sun sha bamban da juna ta fuskar riwaya kamar yadda za ka iya ganin wani bangare na wannan jawabi a cikin littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid wannan shine dalilin da yasa ba ma yin alqunut a cikin sallar asuba bai tabbata fuskar hadisi ba bai tabbata cewa manzon Allah yayi shi ba wani sahabi yace nayi sallah a bayan annabi nayi a bayan abubakar nayi a bayan umar dan khattab ban taba garin ɗaya daga cikin su yayi alqunut a ba a cikin sallar asuba ba saboda ka ga babu hujja gina kai wannan shine dalilin sai maganar cewa mutumin da bai dora hannun dama akan na hagu ba ma'ana bai yi kabalu ba bai kuma yi alwaba'u ba shin yana da laifi ba za a ce yana da laifi ba ta yadda za a ce baya da sallah amma ya yi hasarar lada da ya kamata ya samu da ya yi koyi da manzan Allah da ya samu lada da bai yi ba to babu lada babu zunubi a kan ya yi hasarar lada sannan ba a yi masa sanadi ko alkawali na wani zunubi ba ina ba ta amfanta domin ɗora hannun dama akan na hagu ko ka ce alkabdu fi salati ko alwadu a cikin sallah wato ba rukuni ne cikin rukunan ita sallah din ba domin sallah ta kan rushe ne yayin da mutum ya bar rukuni cikin rukunan sa ina fata an fahimta to saboda haka wannan ita ce wato ainihin ansar